Ba sabon abu bane batun bindigogi ko makaman da ke hannun miyagun iri sun fi na jami'an tsaron Najeriya inganci, amma bangaren kwarewar aiki fa ko ko mu baya a ga ƙasa. Jami'in 'yan sanda mai ritaya CSP Ibrahim Gabanni ya ce 'yan sandan Najeriya za su iya rawar gani a ko ina a duniya, musamman ma in aka dage wajen cusa musu kishin ƙasa, ko da da karancin albashi, yana mai tuno gwagwarmayar da suka taɓa sha a baya. Ɗan sanda kurtu banda bai da ko igiya baya karban dubu talatin, yanzu ni kuma ana ban dubu talatin ina chief ba kuma laifi ne na ba, na na yi zabin ƙasa na shekaru 35 lami lafiya cikin ruwa cikin dare cikin duhu cikin sanyi cikin raba cikin hunturu cikin ƙauye cikin daji mun bi odawa daji sun sassare mu aka kakkashe mu yan sanda na dawo Allah ya raya ni yanzu ina nan yana fama da kame kame wallahi tallahi kame kame ne kame kame muke yi duk da haka mai shari kan lamarin tsaro baban gida turaki ya ce kara daukar jami'an yan sanda ne maslahar tsaro a Najeriya domin yawan mutanen kasar nan sun kai miliyan 180 ko bamu da yan sanda 400 a kasa to amma in shugaban kasa zai daure ko da za a dakatar da wani abu a dakatar a zo a dauki yan sandan na a samu misali a samu miliyan biyu masu tamallari da kwayoyi kowane karamar hukuma a samu ɗari uku rough safety kowanne haka immigration yanzu ka duba ga miliyoyin neuronin da aka kashe na wajen dawo da mutane daga libya to amma inda an ɗauki immigration masu tarewan ai da ba za a tafi ba so don haka nake kira ga shugaban kasa ya duba mana wannan al'amarin domin a magance shi in ba a magance shi ba gwamnati ne za ta yi ta asara amma in aka zo aka dauka kuma gwamnati ne za ta samun kuɗin shiga domin in ka dauki misali jami'an tsaron nan kamar waɗannan na kirga ka dauki miliyan shida ka dauki fa miliyan sama da miliyan talatin ne aiki kowa kuma zai kama gabansa mai noma zai yi mai kiwo zai yi daga nan gwamnati kuma ƙasa za ta bunƙasa malamai masu tafsirin ramadana irin su shugaban jibril sheik abdullahi balalau na kira ga tayawa da addu'a. to mu dage da addu'a Allah ya sa zaman lafiyan da muka samu ya dore to haka mu yi amfani da wannan wata wurin ƙara roƙo Allah subhanahu wataala zaman lafiya mai dorewa shugabanni na kirki sace-sacen mutane da abubuwa da yake ta faruwa Allah ya kama na saukin sa to idan muka ci gaba da addu'o'i Allah zai ansa mana kuma ya shugabantar mana da mutanen kirki a matsayin shugabanni waɗanda suke rike da madafan iko mutanen kirki da ke cikin su mu roki Allah ya ƙara ba su daman ci gaba waɗanda suke ba na kwarai ba Allah ya san su ya canja mana su da mutanen kirki. A yanzu haka ana ci gaba da tantancewa don ɗaukar kuratan 'yan sanda da wannan karo aka mai da hankali kan ingancin ilimin farko na masu nema. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.